الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نشاء أكني قوة شعبان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara 2021 inda kamar yadda 'yan uwa suka sani musamman wanda suke bibiyar wannan shafuka da wannan makaranta mun fara karatu cikin littattafai guda biyu wasu uzurin uzurrika suka tsaye da karatun da yanzu wannan littafin ma mun gama tsulul amal wa kaifiyatul wanda wannan shine majalisi na goma sha biyu musamman idan muka yi la'akari da dumbin mutanen da suke bibiyar karatu daga waje a wasu sun ta ƙoƙarin jin cewa da Allah maganan karatu ina aka da muka ce masu to insha allahu za mu zo mai darasi yau da kuma gobe kamar yadda wanda suke bibiyan kafofin sadarwa sun san an sanar da cewa muna da tafiya a wannan satin in mun dawo da izinin Allah za mu yi ƙoƙari daga nan kafin Ramadana kowace rana mu tabbatar mun yi karatun ta yadda zai iya ba mu dan rage wani abu kafin Ramadan ɗin a wanda suke da littafi a hannun a shafi na tara yayin da malam yake tattaunawa yake kawo cewa wato akwai abubuwa guda biyu da mutum ya kamata ya yi shi ne da ya ce wa iza lamta kuni duniya lilmu'mini dara ikamati idan duniya ba ta kasance wajen zama na dindindin ba mumini ya kamata ya kasance akan hali guda biyu ya kawo hali na farko ya ce ka zama kaman baku wanda yake zama a garin shi a halin bakunta bako halin baƙunta kowa ya sani himmatsa shine at-tazawwud iya abin da ya kawo shi ne ya gama kawai ya kowa ya sani sannan shine yake cewa a saniya na biyu an ya kuna ka annahu musafir ghairu muqimin albattata ka zama kamar matafiyin da kwata-kwata ba zama ya kawo ka ba yanzu ɗan kasuwan da ya tafi Legas don ya siyo kaya kawai da ka ga kawai himmarsa wani daga masaukin da ya sauka yana zuwa gurin da zai tsekawa yana gama wani ko masaukin bai dawa daga nan kawai zai hau mota ya dawo domin tun da ya gama siyan kayan da zai siya ci gaba da zama a wannan garin bata lokaci ne abin da ya kai shi kawai shi ya kai shi ya je ya gama ya dawo to shine malam yake faɗar wannan magana sai yake cewa bal huwa na wa naharuhu yasiru ila baladil iqamati shi wannansa da dalansa yakan yi ƙoƙarin tafiya ne zuwa ga garinsa na dindin فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر saboda haka ne annabi ya wasiya ga Abdullahi dan Umar a yaushe sai yake cewa an yakuna fi dunya ala ahadi hadain halain ya kasance a duniya akan ɗaya daga cikin waɗannan halayen guda biyu sai yake cewa fahuwa gairu muta'alliqil qalbi bi baldatil ghurba ko bi baladil kada ya zamanto zuciyarsa tara ta yi da garin da yake garin bakunta ne bal qalbuhu muta'alliqun bi watnihi alladhi yarji'u ilayhi zuciyarsa ya zamanto tara ta yi da ƙasarsa ta asali wacce zai yi zama na dindindin mun faɗa mun ce mutum ko mutuwa ya yi da an je jana'ib shi an dawo sai ka ji muna cewa wani ya riga mu gidan gaskiya idan kowa ya san cewa nan inda yake zaune ba gida ba ne na gaskiya ba gida ba ne na dindindin ya ce fala hamma hu illa tazawwud ba shi da wani himma sai ƙoƙarin ya guzuri bima yanfa'uhu da abin da zai amfane shi lil ba komawa ila watsanihi al zuwa ga ƙasarsa ta asali wa hiya janna ita ce aljanna wa ya san in Allah ya taimake ka kenan wallahu Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa Adam lokacin da ya halitta annaba Adam wa askanahu Allah ya zaunar da shi huwa shi annaba Adam din wa zawjuhu aljanna da matarsa aljanna ga ayoyi nan da yawa kulna ya adam kun anta wa zawjukal jannata ya kai annabi adamu ka zauna da matarka a cikin wannan gida na aljanna to shine sai malam yake cewa me ya faɗo sai ya ce thumma uhbita minha sannan aka saukar da shi daga aljanna wa indahu wa'adahu Allah ya ma dan annabi adamu alqawli bir ruju'i ilaiha cewa zai koma zuwa gare ta wa salihi zurriyatihima da kuma waɗanda suke nagartattu daga cikin zuriyar annabi adamu shi yasa zamu ga Allah da ya kashi cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqana bihi daka qadiyar an ce babanka annabi adamu kada yi abu kwaya ɗaya ya yi allah ya sauko da shi daga aljanna wallah mutum ba allah ya masa taufiki ba komawa wancan gidan da aka sauko da babanka yana da mugun wahala kakka ɗauka abu ne wanda yake da sauƙi sai ya ce leza ta jidu saboda wannan ne za ka samu cewa annal mu'minina fi shauƙin ilaha duk wani mai imani yana da tsananin bege zuwa ga wancan gidan na asali da aka mi aka fitar da kakan shi amma fa sai mai imani sannan mai imanin nan ba kai da awar kawai ka ce kana san aljanna ba a'a inna ma yusaddiqu qawla mari ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da yake gaggata shi shine aikin da yake ba maganar da yake yi ba shi yasa zamu ga farkon Qur'ani Allah yana gama Fatiha surar da aka fara da ita Allah sai ta alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi sai ce hudal lil muttaqin suwaye al muttaqin dinnan sune alladina yu'minuna bil ghaibi wanda suka imani akwai gaibu anan wajen Allah ya faɗi cewa akwai aljanna dukkan manan yadda muka akwai ta amma ba wanda ya danta da ita shi ta abin da yake gaggata imaninka cewa akwai aljannan ba ka ce ka yi imanin ba tashi ka yi aiki don aljannar kafin lokacin da za ta zo kamar yadda duk ɗalibin da ya tafi makaranta ya san cewa akwai ranar jarabawa tana wanda ɗaliban jami'a sun suke gane wannan ta yadda maki biyu uku yanzu sai ka yadda mutum yadda da cewa jarabawa tana zuwa kada ta zo mutum bai shirya mata bai kunyata wannan yake sa ka ga mutum ya tashi yana ta karatu laila na har ya yi karatu da daddare ya yi da rana yana tafiya a kan hanya ya yi karatu a mota daga inda ya fito zuwa makaranta ya yi karatu saboda ya san cewa daga jarabawan tana zuwa kuma in bai mata karatu ba akwai matsala to shi Allah ya zalikar kitabu la raiba fihi sai ce hudal lil muttaqina wannan alqur'ani wato shirya ne ga masu tsoron Allah wannan ita ce ka'ida da Allah madaukakin sarki ya faɗa to shi yasa za ku ga akwai lokacin da ba za ka iya samun aljanna ba sai ka ɗauki ranka da kuɗinka ka bayar sannan take iya samu shi yasa wajen faɗawar ciniki tsakanin masu imani da Allah sai Allah ya ce inna Allah ishtara min almu'minina Allah ya siya wajen masu imani me ya siya anfusahum wa amwalahum ya siya rayukansu ya siya dukiyarsu da ya fada wa shirkin da anna lahum aljannata shine shi kuma zai biya su da aljanna yana daga ciki yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna za su tashi sai sun yaƙi don addinin Allah ya ɗaga kuma wajen neman aljanna za su kashe kuma sai an kashe su wanda kaga da abin da za a ci abin da za ka siyar a baka shi farko tukun na ranka sannan na biyu dukiyarka wanda kuna kallon yanzu da an ci an dadimi mutum shinnafa sun ce sai an kawo kuɗi kana ganin yadda za a zo ana ta karo karo a samu a kawo kuɗin don kawai ana ganin aisibin ɗin ransa to shi Allah ran ya fara siya sannan ya haɗa da dukiya ya ci ya siya kuma faɗa wacce nake shi ne bi anna lahumul jannata zai biya ne da aljanna to shi yasa ba ka ce kana san aljanna ba a'a aikinka yana nuna da cikin kana san aljanna shi ke nuna haka da haka sai ya ce fal mu'minuna abadan muminai har abada ya hinnu ila watsanihi al'awwal yana bege zuwa ga ƙasarsa ta farko ita ce aljanna kama ƙalar fa'ilu kamar yadda mai magana yake faɗa kan manzilun lilmar'i alafu hulfata wa haninuhu abadan li'awwal manzili ya ce kan gida nawa ne lilmar ga mutum ya alifu hulfata wanda matashi ya saba da shi wa haninuhu amma bekensa abadan har abada li'awwali manzili gidansa na farko ne da ku ga cewa yanzu an ce nan unguwar wajen kwana bakwai yanzu tana zoma mai ya kare, ba wuta ko wataƙila cikin zafin nan wani a cikin gida sai ya haɗa da dabara a waje ke kwana yau da za ka bar ƙasan nan ka tafi saudiya tun daga airport kake gane cewa ka duro ƙasar da ta sha bambanci da ƙasar da ka mutu tun daga airport za ka fara gane haka kafin ka shiga gari domin yanayin airport ɗin kana da za ka gane ba irin da ƙasar ku ba ne yanayin jiragen da za ka ga suna sauka a airport ɗin da wanda suke tashi da ka gane ba irin jiragen da ke sauka a ƙasar ku ba ne wanda suke tashi kafin a ji yanayin masauki kafin a ji yanayin abincin da za ka dinga ci da makamantansu amma sai ka ga cewa saboda can ba ka saba rayuwa a can ba nan ka saba Allah Allah kake abin da ya kai ka ka gama ka dawo za ka gani an ce an gama aikin hajji da ku ga dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a garin da ku ga tare da bala'in da ke Najeriya Allah ya yi mana shi da ku ga ƙoƙarin mutum yake ya dawo nan saboda nan ne shi kuma in ka haɗa wajen alaƙar gari da gari nan na gidansa na farko Nan ya fi sabawa da shi ya fi so ya dawo nan ɗin akan ya ci gaba da zama a can shi ne kan manzilin lilmar iya alifu hulfata wa haninuhu abadan li awwal nawa ne zaka ga a wani guri da mutum kana ganin kamar yana zaune zai iya sabawa ta gurin amma begen shi bai rataye da gurin ba yana da alaka da gidan gidansa na ainihin wato farko ne da haka wannan shi ne allah maɗaukakin sarki ka gyara mana a sannan amma abubuwan suna da abin kwaran gasken gaske akwai wani masanin harkar tsaro a kwanan nan na saurari wani shiri na shi haka a gidan rediyo a bayan masanin harkar tsaro ne ya ce ya aiki wajen guda jihohi sha tara sannan ya ce dukkan inda ake matsalolin nan babu inda bai taka ya je da kafar shi ba babu inda bai san wata mashiga da wata mafita ba to da ka yama gwamnati ta haddi ya kawai wannan matsalolin da ake fama da su na tsaro gwamnati ba da gaske take yi ba ba ta shirya magance su ba ya ce in gwamnati ta shirya magance su kam duk wanda suke shigo da makamai ƙasar ne yake sun san in gwamnati ba ta san su ba in ka shirya magance matsalar ta zo su ba su information ga wanda suke shigo da makamai ga hanyoyin da ake shigo da makamai su magance matsala so ƙasa ce ga sanan ne kawai sai dai Allah ka shirya da mu inda kun gani da aka yi zaɓe aka gama aka samu matsaloli ana gama zaɓe aka samu matsaloli ƙasar ta fara zanga-zanga sai suka yanke ne tauɗin ƙasar na intanet sai da aka fi kwana goma sha hudu duk mutumin da ke zaune a nijar baka isa ka tura saƙo ta wasu ko ta facebook ko duk wata kafar sadarwa ta zamani sai dai ka kira ko a kira ka amma ba dai saƙo ta intanet ba kwana wajen goma sha hudu a wannan ɗan tsakanin da aka fara zanga-zanga wallahi inda sun bar abin ba su ɗauki mataki ba yana iya kawo gwamnati ta faɗi ƙasashe nawa ne ta hanyar wannan social media aka yi farfagandar da wannan social media shi ya zama sababin faɗuwar ƙasa so kaga ko rigima ce ta tashi a najeriya nan wani abu ya faru sensitive ana iya yanke network ɗin duk abin da yake hanya ce da za a yi nakalin labari daga nan zuwa nan ya yaɗu fitina ta yaɗu a yanki yaɗuwar abu kama saboda ran mutane sai a hankali sai kaga abubuwa sai a hankali ya ƙoli ibn al-qayyim yana faɗa yana ce fa hayya ala jannati adnin fa innaha manazil manazil manazil al-ula wa fiha al-muqayyam walakinna sabayil walakinna sabayil sabayil adu fa hal tara na'udu ilal autani na wa nusallimu yace ta hayyi ku gaugawa kamar da za ku da ana cewa hayya alal sala ko hayya alal fala to fa hayya ala jannati adn ku gaugawa zuwa ga aljanna ta zama akan ce adana da ma'anan istiqrar idan ya tabbata a guri fa innaha saboda ita wannan aljannan manazilin al'ula ita ce masaukin mu na farko wa fiha al-mukhayyamu a cikin ta akwai hemomi walakin lana sai dai mu sabuil adu mu fursunoni ne na yaƙi na abokin gaba shine shidan yace fa hal tara shin kana ganin kuwa na udu ila awtanina anya ko idan ba mun da gaske ba za mu iya komawa zuwa ga wayancan ƙasashen namu yana nufin aljanna sannan wani sallimu sannan anya kana ganin ainihin wato za mu mi ƙauya mu fita kuwa anya kana gani shi ne malam yake cewa fa'alal mu'min wajibi ne ga mumini an ya iya hadihin haƙiƙa ya kula da wannan haƙiƙa annahu fi duniya kal garibi ya san cewa a duniya kamar baƙo yake wa annahu rahilun anha kuma ya tabbatar da cewa wallahi dole ko yana so ko bai so akwai lokacin da shi ya cire ya batta bara idai wannan lokacin cikin watan sha'aban ba duniya ta fi kada rudanin korona ba duk an ba an firgita mutane bara idai wannan lokacin ai ko taro ina ganin ba a yin taro a masallaci haka eh ramadan har yanzu ya wuce ba maganar sallar tarawih ake ba sallar jam'i ma ban taɓa sanin an tara an yi anan ba da asaba da la'asar da magariba da ne ta isha'i juma'a kuma sai da aka yi juma'a ɗaiɗai juma'a wajen goma sha biyu a garin nan ba a sallar juma'a to yanzu dukkan wanda ke nan wajen zai faɗa maka cewa akwai wani mutum da ya san shi bara a daidai wannan lokacin ana tare da shi amma ga shi yanzu ko da shi a ban ɗin kewayo yanzu ba a tare da shi tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka ba haka ne wasu mutane ba ma mutum ba ashe yanzu ko da ta zagayo ba a tare da shi haka ne wannan yana daga cikin al'amarin duniya da yadda duniyar take shi ne malam yake cewa qad marra bina qawlul habib magana ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li Umar bin libn Umar ga Abdullahi dan Umar da yace kun fi duniya ka annaka gari wanda anan ne muka kawo baitoci cikin laitar garibu da kuma cikin wancan wakata wannan babban malami wa kana al-Hasan al-Basri al'imamu hassan albasari yana cewa al'umminu fi duniya kan garibi momini a duniya kamar bako yake la yadda ba ya yin raki min zulliha saboda ainihin wato kaskancin duniya ɗin wala yuna fi izhiha sannan ba ka gogoriyo da rigima wajen neman izza a duniya lahu sha'anun walin nasu sha'anu da ka kai kana da sha'ani na yaya za a yi ka riƙi duniya ta zama maka wasila ne kawai ka tsallaka zuwa ga Allah lami lafiya nagowar mutane su kuma suna da sha'ani na wasu za ka ga himmar su kai kokari suke yaya za a yi su gyara duniya su koda lahira za ta samu matsala to kai kakka zama haka kar mutum ya zama haka wa kana ata as-sulami yaqulu fi du'a'ihi ata as-sulami yana faɗa a cikin addu'ar shi shi yasa za ku ga Allah ya zargi dan adam ya ce innal insana khuliqa halu'a an halitta dan adam halu'a malamai suka ce abin da ya zo gaba shine halu'a din shine idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a idan sharri ya samu ya laki duk duniya sai ya da halin da yake amma idan ya samu ya ɓoye bayan ƙofa ya cinye kayan shi ƙala ƙus in ma da ya ji kada ko sallama in yana cin wani abu sai ya gyara zama da ce tura kayan shi bayan ƙofa kai ɗin ma da kuke da alaƙa da shi bai so ka shigo ka gane cewa yana gurgurar wani abu haka zai tura kayan shi bayan ƙofa ya ci gaba da zazzare maka ido sai kun gama fira kaya gaba sannan ya sake cinye kayan shi shine wa idza masahu alkhairu manu'a din da haka Allah sai ce illar musalli. Yaushe shi yasa ko siffar mumini na kirki sai annabi ya ce ajabar da amril mu'min shi mumini in dai yana da imani ingantacce to al'amarinsa yana da ban mamari idan alheri ya same shi ya ima kansa ya yaba wanda suke da alaka da shi in babu kuma ya haƙura shi kenan Ina ka ce ke cewa yana faɗa a cikin addu'arsa yana cewa Allahumma arham fi duniya gurbati Allah ka tausaya wa bakuntata a duniya warham fil qabri wa Allah ka tausaya wa kiwata a cikin ƙabari. domin za ka yi kiwa inda ku duba ku gani a bara idan irin wannan lokacin ba kana zaune a gida ana barin wuta ga network na intanet amma cewa aka yi an hana an hana fita dukkan mutum ya ji an takura masa an hana shi sakar wanda aka kai shi freezer ai wanda za ka gaba dukan shi ake ba balman hasari za ka samu a freezer din nan wani lokaci akwai wuraren wasa akwai lokutan da ake fitowa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a koma amma mutum sai ji an hana shi sakar an takura wa rayuwarsa to idan wannan rayuwar da za a baka kana zaune a babban guri ga wayoyi a hannunka ga intanet a hannunka kana iya cin abin da kake so amma saboda an hana ka kai komo kana jin an takura maka don allah ran da ka shiga kabari ba wando ba ƙofa ba maganar salula babu network ya ra'ayi kaga babbar rigima ce sai yake ta warhan mawqifi gadan sannan Allah ka tausaya wa wajen tsayuwa ta gobe alkiyama bayna yadayka lokacin da zan zo gaban ka in tsaya shi yasa zamu ga a suratul hashr Allah sama daukakin sarki sai ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta gani ne sai dan gobe yau muna jumma gobe muna wa asabar kuma annabi ya faɗa ya ce idan Allah zai tashi alkiyama a ranar Jumma'a ne Allah zai tashi ta to menene dalilin da yasa Allah ya kira alkiyama ice mata gada ai yanzu yau da muke Jumma'a dinnan a cikin manin kowa yana da tabbas wallahi gobe sai ta zo ko goban ta zo kana nan ko ba ka nan sai dai ta zo shi yasa kafare da suka ci alƙiyama ba za ta zo ba wa qalan ladina kafaru la ta'tina sa'a Allah yake kul bala wa rabbi la ta'tiyanna Alƙiyama ba za ta zo ba Allah yake kace na rinki da Allah sai ta zo sai ta zo ta yadda kaga yau juma'a kake da tabbacin gobe sai ta zo kuma yau juma'a kowa ya san cewa yanzu mun ci daren juma'a biya yau da gari ya waye mana ranar yanzu ba da rana ta faɗi ba an fita daga daren juma'a za mu fita daren mai to yanayin yadda rana da dare suke gudana yanzu ai mun tabbatar yanzu gobe tana da saurin zuwa ku to haka kuma alkiyama take a gurin Allah wajen saurin zuwanta shi yasa kai Allah ya gama magana ya ce gobe kawai shi yasa in baka gane wannan ba sai ta ce maka azifatu la azifa laysa laha min dunillahi mai kusantuwa ga ta nan fa tana kusantuwa yana cewa innahum yarawnahu ba'ida mutane ne suke ganin tana da nisa amma wani rahu. mu muna ganin ta kusa sannan Allah ya ce wa ma sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu al'amarin tashin alkiyama a gurin Allah kaman ka bude idan ka ne ko ya fi haka ma kusa in ji Allah subhanahu wa ta’ala, ina ba ta amfahinta, tun haka shi ne sai ke cewa a aka radahu a tilmabi wa al’akim wabnu an abdullahi bin mas'udin anin nabi kala yake cewa, annabi yana cewa mali walid duniya, mai haɗa ne da duniya, ina ni ina ita, inna ma matsali kawai ni misali na wa matsalin duniya da kuma misalin wannan zonin ya ce ka matsalin rakibin kamar misalin mahayin abin hawa ne ƙala ibatti nan ba da ma'anan ƙala ya ce akwai ƙala ya ƙulu kailula na bacci wanda kuma kun san dama baccin rana ba shi da tsawo ba kamar baccin da ba ne za ka kwanta bayan sallah a zahari idan la'asar sai ne a tashi qala fi zilli shajaratin wanda ibatti a ƙarƙashin bishiyar inuwa fi yawmin asif a ranar da yake da ainihin wato ista faraha bayan da ya gama huta lokacin baccinsa ya ƙare wata raka ya tashi ya bar inuwa wannan shine misalin da annabi ya buga wa duniya yake shi yadda yake mu'amala da ita ya ɗauke ta kawai kamar kwatankwacin mutum ne matafiyi bayan sallar azhar sai bukata ta ya huta ya taso masa ya kwanta bayan azhar din na gama zuwa la'asar yana gama bacci sai tashi ya ci gaba da harkar yace shi yadda ya dauki duniya kenan ai qala nama waqtu nama qailula yi bacci lokacin qailula wa fi riwayatin a wata riwayar annabi yace mali walid dunya ni hada ni da duniya ma ana fi dunya illa karatibin ni ban zamanto ba a duniya kamar mahayin hawan da ita zallata haka ne. zauna ƙarƙashin bishiya sun hawa tara kaha. da yamma ta yi bayan ya gama hutu ibar bishi ita gaba da abin da ke gabansa wa fi riwayatin a watar wayar, ya ce mali walid duniya wa mali mali duniya wa mali duniya wa mali me haɗa duniya da ni me haɗa ni da duniya wallazi nafsi bi yadi annabi ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah ma misli wa masalin duniya ni misali na bai zamanto ba da duniyar nan illa karaki face kamar ma'abucin hawa hawan dabba ne tsara fi yomin sa'ib wanda ya kasance a wani ainihin wato wanda yake a ko kana iya cewa mai zafi ko mai ainihin wato ista, fastazalla ta haka shajaratin sai kari kwanta ƙarƙashin bishiya da yi kwanta ƙarƙashin bishiya minin na hari na wuri da ya gama bacci mai ya faru sun maraha sannan da yamma ta yi sannan mai zai faru a tara ka ha sai bar ainihin wato wannan bishiya ɗin, sai ya ci gaba da abin da ke gabansa wannan shine yadda annabi ya danga muga misali akan abin da ya shafi duniya din nan da haka sa'id din nan alharu ne zafi musan ila rufe rihilat ash-shita'i was-sayfi to sa'id din nan zafi ne to kun ga yadda al'amarin suke tafiya kamar na tukun ya da matsala zo? daga wannan ba abin nan ne rajimi ɗin ba ba mu da daka ne a rajimi ɗin wa bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yi bayanin cewa annal alaka wa shaqa tabewa da tsiya ta lahira fi dulul amal suna cikin dogon guri wani san matsiyaci na lahira shine matsiyaci shi yasa idan an zo fassara kalmar shaqi mutane su daina fassara ta kawai yadda take domin shi ba haushe galibi in yace ce shaƙi wani shaƙi ne abin da yake nufi irin mutanen nan marasa jin magana da kuma kalmar shaƙi abin da take nufi shi ne a lahira shi yasa lokacin da allah maɗaukacin sarki yake cewa idan ba asa ash'aha lokacin da mafi iyar cikinsu a lahira ininki ya zabara faƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha da haka fi annabin cikinsu ice musu da haka nan wajen naƙatallahi akwai ihzaru ku yi taka ɗanɗan da naƙatallahi taguwar Allah kada wanda ya taɓa ta fakar da buhu suka ƙarya ta annabin fa aka ruwa suka so ita to annabi ya yi bayanin cewa tsiya ta lahira da halaka tun daga duniya asalin abin da ke jawo ɗan adam su waɗannan matsalolin ne shine tsulil amal dogon guri yanzu ba gashi ba gari ya waye yau jama'a kaf cikin manan yanzu ba wanda yake da tabbas cewa zai kai yamma ko akwai babu sannan ajiya da aka kwana in ba garin ya waye an kwana da kai ba kan ba wanda zai iya baka garantin cewa garin zai waye da kai sama eh? abin da fa babu tabbas sai mutum ya saki abin da yake da tabbas zai kama abin da ba ba tabbas faqad aka al-imam ahmad an ibn umar manzon Allah yake faɗa yace salahu awwal hadhihi al-umma jaruwa wannan al'umma bi zuhud wal yaqin ta hanyar zuhudu da yaqini shi zuhudu ba ana nufin cewa ka zauna cikin shiga mara kyau ba a'a da duk ka na haram zai raba ka da Allah kai hakuri ka rabu da shi shine zuru idan Allah ya baka dama ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau ka ci abinci mai kyau to su ma su zamanto tsaka tsakiya kare zamanto akwai guluwi wuce gona da iri ka koma daga bautar gida sai bautar riga sai bautar mota su kaɗai ne abin da za ka yi a duniya kakai haka ina ba ta ya zamanto in an zo ana maganin aikin addini a samu akwai abin da kai na gina ka sama da yadda kai don gina gidanka amma ka duba gani yadda mutane kowa ke kokarin ya gina gidan shi na duniya me ya gina kuma a can oho kuma mutane suna yaudarar kansu na sha faɗa na ce wallahi lahiran nan idan kai baka gina ta ba wallahi ba wanda zai gina ma ita ba wanda zai gina ma ita sannan wa ya haliku akhiruha karshen ta yana halaka ne bilbukuli ta hanyar ruwa wal amal da kuma dogon guri ruwa ruwa za ku ga tun ana wa ƴan uwa da dangi da abokan arziki za a an koma Allah da annabi ma ruwa ake musu sai sa Allah zai ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi Ga gashi nan ana ce muku ku zo ku kawo kuɗinku ku dan aikin addinin Allah amma fa minkum man yabakal cikin akwai marwata Allah ya ce wa man yabakal duk mutumin da yi ruwa fa inna ma bakalu, an nafsihi to ya makansa ruwa ne dan musibar kansa za ta ƙare. ita ce ƙa'ida kawai sai yanzu ku duba ku gani don ku gane mutane harkar addini ba da gaske suke sai ku ga adadin mutanen da ke sallah a irin nan unguwar a nan masallacin sai ku ga mas'uliyar masallacin ba sa iya ɗaukar amma yau masallacin nan da za mu tashe shi mu ce an fasa sallah an ba wani mutum ya zo ya gina duk abin da yake so a gurin za ka ga in ya tashi shi kaɗai zai gina kayan shi ba zai nemi taimakon kowa kuma zai tafiyar da gurin tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka wani haka ne haka abin yake ciki haka abin yake ciki yanzu nan kwanaki injiniya sha'ib ya tashi ya yi magana a nan wani ya ce mu a inda sako ai mun riga mun saba ne malasa ne kuma mu saba an riga an saba ne yasa ko kuɗin da za a ce mai da wuya in ka karfe sai in abu ya kai ƙarshe ko ba na nan ko wani dalili ba na jiran wani sai ya yi an fahimta ai a mu da in muna da shi bas kawai za a yi shi kenan sai ga a irin nan unguwar muna kallo ana tare da wani yau ya mutu wani ma ɗan uwa ne tare da shi ake sallah da arkin da'awa da komai amma wallahi a gabanmu muna kallo zamu bar matan shi da ‘yan gisa wulaƙanta sannan kuma ba ma jin tsoro ko a jikinmu cewa abin da izo wa wani jiya kai ma gobe yana izuwa ma tsakaninku da Allah wani shiri ake yi dan abin da izo mu wani mu tare shi kai kafin abin ya zo kanka larabawa suna cewa al'aqilu shine mani ita bara da jiri mai hankali shi ne wani abu ya faru da na kusa da shi ilauta izina in abu na faruwa ga wani kusa da kai kana kallo bai zama maka aji ba don ba sa'a a kai ne za ka zama abin da za a koyi wa'azin a wajenka shi sa suka ce mallam ya atabir bi gairi. to yi utamaru idan baka da hankali wani abu yana faruwa ga wani da ya kamata kai ya zama maka izina wallahi in ba sa'a a kai ne abin da za a zo a dauki izinin a gurinka haka ake zaune ba a gyara ba sannan kuma ba a shirin a a gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ainihin wato gyara yanzu kai ka san matsalar da muke fama da ita yanzu muna da organization mutum yana zaune ya gama karatu sai mu je ne fafata ta kamun nemo aikin shi yana ganin cewa haƙƙinsa ne tun da ya gama karatu mu kuma dole mu ne mu je mu nemo mai aiki dole mu nema wasu mun je mun nemo mai aiki saboda shi ya ajiye mu zaman shi muke a ba haka ba ne dole ne ya zaman to muna da manufa ta yadda mai eh to yanzu matsalar da muke fama da ita da mutane wallahi tallahi wannan system din idan ba a canza shi ba wallahi ba abin da zai canza a yanzu na sha faɗa nake cewa ba na tsammanin yan arewa za su sake samun dama ta a ɗauko manya-manyan makamai a cik ga musu kamar yadda aka yi a gwamnatin amma makaman na me na banza saboda ga tarin tirin mukamai a arewacin najeriya a daidai lokacin da kuma arewacin najeriya ya fi kowane lokaci fama da bala'i menene babban dalilin da ya sa ga mukamai a hannunmu amma yankunanmu suke fama da ne da matsala ko da galibin wanda aka ɗauki mukamin aka ba su mutane ne da ba su da manufa don za mu zo mu ɗauke ka mu tura ka mace ka je waje kaza da sunan aiki kai kawai ka gama karatu ne abinda kawai ya dame ka shine ka samu albashin da za ka rike kanka kai ma ka tafi a matsayin musulmi mara manufa to babu abin da mu iya canzawa haka za a zo a taru a guri ga mutanen mu wataƙila da yawa a guri amma daga ƙarshe zama yawan banza ne yawan da in ka tattara su idan su ɗari ne a gurin ko casa'in ko su tamanin akwai arna guda ashirin ko goma in suna da manufa sai ka samu wannan arnan guda ashirin ko goma sun fi su amfani ba shi ba ne abin da yake faruwa yanzu shi ne abin da yake faruwa yanzu shi ne abin da yake faruwa sau da aka gaskiyar magana dole mutanenmu sai sun canza yanzu na sha faɗa na ce yanzu ku kalli babban ƙalubale a nan yankin dan Allah wani masallacin juma'a kuka sani wanda aka kafa a shekarun nan wanda yake da firamare tsayayya da sakandare ta boko tsayayya akwai shi mafi yawanci fa saboda hatta masu addinin ba su da manufa shine ne masallacin da aka yi ƙoƙari na juma'a bayan an gina shi shine masallacin da ake gina islamiyya ba masallacin jimma shine ne masallacin da ake kokari wanda in aka ce kuna da santa kunga da irin wannan tsarin kuna da masallaci wanda ya samar da makaranta ta firamare ya samar da makaranta tawa ta sakandare wannan ke iya sawa duk wanda ake tare da su ake aikin addini ran da mutum ya faɗi ya mutu to kuna da gurbin da ba za ku bari ayyanki su wulaƙanta ba za ci gaba da karatu sannan wanda ya taso kai masa tarbiyya ka bashi karatu na firamare da sakandare ya tafi jami'a ka tusa masa manufa ba daidai yake da mutumin da ka tsince shi akan titi ba bai da manufa ba daidai ba ne ta shi yasa da aka zauna ta rigima akan limancin wani masallaci zan shiga ko ba zan shiga wani ce musu ta ainihi kun ji babban matsalar ni magana ta ba magana ba ta limanci kan kuni masallaci da wasu za su samar da gudunsu zo ana rikici da ni a ni tunanina ya fi ƙarfin wannan tunanin tunanina ne shine nake so in samar da gurin da ya fi irin wannan gurin kuma da manufofi wanda ya fi irin manufar da ke gurin ni shine babban tunanina amma yanzu wasu mutane su je su samar da masallacinsu ni a zo ana rikici da ni a kan masallacin da suka sama an na ganin cewa akwai ci ba sannan na faɗa masa na ce mu matakin da a wurin yanzu ba mataki ba ne na maganan ko kana maganan najeriya ko arewacin najeriya a standard ake maka magana na duniya ana maganan international ne kai ka zo ka tsaya a wata unguwa ko ana ta rikici na ce wala tunani na yafi karfin wannan ba nan tunani na yake ba to da haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace babu ma za mu karatu sannan ina godiya a madadin mutanen unguwan nan a shekarun jiya abin da ya faru mutane gaskiya sun yi kokari to ina godiya a madadin ni kaina da ragowar yan uwa da muke tare da su Allah ya saka da alheri kuma babban darasin da ke ciki shine duk mutumin da yake zaune a wani guri ke yi kokari ya dinga zaunawa da mutane lafiya zama da mutane lafiya yana da amfani kuma yana da ranar shi domin shekaran jiya bala'in da ya taso inda a ci ba zaune ake da mutane lafiya ba ka gaba shi kenan ba wuta ta kama gidanka ba wani sai zara shi ido ba sai ce Allah ya kala ka gani sannan yana da abin da ma zai karo wutar ta ci gaba zagaiwa zai ta bayan fagi sai dai ka ga wutar inda ma ba ta kai wata kai ko kuwa saboda haka muna godiya kuma insha Allah in an jima yau za mu yi tafsiri inda jiya ba mu yi ba saboda juma'a mai zuwa bana nan zan yi tafiya in Allah da yau in an jima za mu yi tafsiri da izinin Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh